بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na lahadi a darasinmu na biyu a wannan littafi mai albarka littafin lum'atul itiqad a yau goma sha ɗaya ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma daidai da ashirin da ɗaya ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya a darasinmu na jiya mun yi muƙaddima ne kan abin da ya shafi al'imam ibnu qudama al-maqdisi allah ta'ala ya jigan shi da gafara allah ya ramshe shi wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar da ashirin wanda lissafi ya nuna kenan yau yana da shekara shekara 814 a ƙasa Allah ta'ala ya jikin shi da gafara ya ramshe shi amma dubu kuma da ilmin sai yake amfanarwa kaga wannan zai tabbatar da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya rasu ayyukan shi gaba ɗaya sun tsaya a cikin lissafa sai abubuwa guda uku a cikin lissafa au ilmun yuntafa'u bihi ilmi da ake amfanuwa da shi Allah ta'ala ya sanya wannan cikin al'amarin da ake amfanuwa da shi bayan rasuwar shi da bayan rasuwar mu za mu shiga cikin littafin mai kai tsaye sunan littafin lumatul litiqad alhadi ila sabili rashad malam yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi almahmud bi kulli lisan almabud fi kulli zaman alladhi la yakhlu min ilmihi makan wa la yashghaluhu sha'nun an shan jalla an al wal andad wa tanazzaha an sahibati wal awlad ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير mana ya ce bismillahir rahmanir rahim mana muna farawa da sunan allah ar-rahman mai yawan rahma ar-rahim mai yawan da wannan suna muke fara wannan littafi da wannan suna muke fara wannan daura malai ce bismillahir rahmanir rahim muna farawa da sunan Allah mai yawan rahma mai yawan jin ana fara karatu da rubutu da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim domin neman albarka domin ka fara da suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala kana yin haka domin neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kana yin haka domin ka tabbatar da rauninka da gajiyawarka da cika ta kamala ga Allah subhanahu wata'ala dan shi ke da cika ta kamala saboda haka wuri shi ne kake neman taimako dan kai mabukaci ne kenan fara ka da bismillah yana dauke da abubuwa kamar haka abu na farko yin hakan aiki ne da alkur'ani mai girma alkur'ani mai girma ya fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sannan wannan rayar da sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rubutu da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake aikawa yana farawa ne da bismillahir rahmanir rahim min muhammad bin abdullah rasulullah ila hiraqal azimur rum duk wasiƙun da ya rubuta suna farawa ne da bismillahir rahmanir rahim kuma kun lura wannan kusan sunna ce ta annabawa haka annabi suleiman alayhi salatu wasalam da ya rubuta wannan wasiƙar zuwa ga malakatu saba yace innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan abu na uku koyi ne da magabata magabatan za su fara rubutu su suna farawa ne da bismillahir rahmanir rahim ka ɗauki littafi na farko da aka rubuta a duniyar musulunci wanda yake shine littafi na farko da aka rubuta aka jera shi akan babi kaza babi kaza kafin wannan littafin ba a wani littafi ba shine littafin muwatta malik za ga ya fara da bismillahir rahmanir rahim za ga sahih bukhari a kutubul musannafa za ga ya fara da bismillahir rahmanir rahim duk magabata suna farawa da bismillahir rahmanir rahim kuma farawa da bismillah ka yana nuna ka kubata daga dukkan wata wata wata hanya wani tafarki wanda yake na magabta na mahasada na waɗanda yake ba sun takaitu ne ga Allah ga Allah ba ka mai da al'amuranka ga Allah subhanahu wataala wanda yake abu na biyar yana nuna kenan kana neman albarka domin ka fara da sunan Allah subhanahu wataala kuma kana neman taimakonsa sunan Allah subhanahu wata'ala a bismillah ma'ana bismillahir rahmanir rahim sunan Allah guda uku ne a cikin wannan suna na farko Allahu suna na biyu ar-rahman suna na uku ar-rahim ma'anar Allahu shine al-mustahiqqu lil ibada wanda ya cancanta a bauta mishi subhanahu wa zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-azizul kabir huwa al kabir abu na biyu arrahman rahman sunan Allah na arrahman rahman suna ne da yake zur rahmatul wasi'a yake da gamammiyar rahama yana da rahama mai yalwaciya sunan shi na uku a cikin wannan shine arrahim rahim ma'ana wanda yake sadar da rahamarsa ga wanda iso daga cikin bayansa idan ka kallaci waɗannan sunaye guda uku Allahu da ar da arrahim rahim za ga sunan Allah Allahu shi aka fara gabatarwa kuma idan ka lura duk inda Allah subhanahu wata'ala yake lissafo sunayensa za ga sunan Allah ne sunan Allah na Allahu shine a farko sannan sai sauran sunayen su biyu baya wanda ke nuna kenan ashe sunan Allah na Allahu shine babba a cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala Allah madaukin sarki yana cewa Allahu la ilaha illahu alhayyu qayyum kaga alhayyu da al-qayyum duk sunayen na Allah amma sun zo ne bayan Allahu la ilaha illahu haka na Allah madaukin sarki ya ce huwa Allahu la ilaha illa hu alimul ghaibi shahada huwa rahmanur rahim huwa Allahu la ilaha illa huwa al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu huwa Allahu al khaliqul bari'ul musawwir له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أنا ذا أقول سورة الله سبحانه وتعالى يقول هو الله الذي لا إله إلا هو aga huwa Allahu suna Allah na Allahu allazi la ilaha illahu sai Allah ta'ala ce alimul ghaibi wa shahada huwa ar-rahmanu ar-rahim huwa Allahu allazi la ilaha illa al-maliku al-quddus as al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir duk waɗannan sunaye sun zo bayan sunan Allah ne na Allahu subhanallahi amma shirkun huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir kaga ya kwara da suna huwa Allah zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir kaga huwa al-ali kenan saboda haka sunan Allah na Allah kenan sunan ne zaka kira Allah ya Allah dan sunanka Allah ya dan ya dan ya ina roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofin ka madaukaka Allah ka yi min kaza Allah ka tsare ni daga abu kaza kaga wannan al'amari ne mai saukin gaske ya Allah ina roƙonka da sunayenka baki ɗayan su ka tsare ni daga abu kaza ya Allah ina roƙonka da sunayenka baki ɗayan su ka bani abu kaza ina fata mun fahimci wannan da ke ko malam ya ce alhamdulillahi mahmud bi kulli lisan alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah al-mahmudi bi kulli lisan shine wanda ake gode masa da kowanne harshe subhanahu wata'ala kenan a gode mashi da harshen larabci a gode mashi da turanci da faransanci da zabarmanci da hausa da inyamuranci da yarbanci da urdu da fushtu da kowanne yare in ka ji wani yana yana abin nashi sai ka same ido kawai kafin fahimci wannan da ke ku shine al-ma'abu alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah al-mahmud bi kulli lisan wanda ake gode mishi da kowane harfi zaka ce kai kai Allah na gode maka kaga ba wanda ya haso ba zai ji abin da ka faɗa amma ga ce Allah na gode maka sabanin da a ce wani zai faɗa da wani yaran sai ka ce eh ka tambaye shi me me yace shine subhanahu wataala al-mahmud bi kulli lisan wanda ake gode masa da kowane harshe subhanahu wataala ana gode mishi da kowane harshe ne li kamali zatihi domin cikar zatinsa wa husni asma'ihi da cikar kyawawan sunayensa subhanahu wa ta'ala wa uluwi sifatihi saboda sifofin shi kuma madaukaka ne wannan yasa kowa mabukaci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma kowa yake gode ma Allah subhanahu wa ta'ala shine alhamdulillah al-ma'budi fi kulli zaman shi Allah madaukin sarki shine al-ma'bud wanda ake bauta ma fi kulli zaman a kowane lokaci a kowane lokaci shi Allah subhanahu wata'ala ake bauta ake bautawa shi shi kadai wannan kuma zai nuna maka abubuwa kamar haka abu na farko bauta ta mala'iku ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin bautar mala'iku yake cewa yusabbihuna layla wan nahara la yafturun su mala'iku suna tasbihi ne dare da rana ba sa taba gajiya to kuma ga lura zarfu zama din dama ko dai ya zama dare ko ya zama rana to gaba ɗaya dare da rana suke bauta ma Allah ta'ala ba sa gajiyawa akan wannan kaga zama al-ma'budu fi kulli zaman kenan wanda ake bautawa a kowanne zamani saboda a kowace daƙiƙa a kowanne lokacin da bai kai daƙiƙa ba akwai mala'ika da yake tasbihi akwai mala'ika da yake tahmidi akwai mala'ika da yake tamjidi ga Allah subhanahu wata'ala na farko kenan abu na biyu kuma dukkan waɗanda Allah ta'ala ya ɗora musu hukunce-hukuncen shari'a mutane kenan da aljanu ma'ana bayan mun gama na mala'iku kenan an ka dawo duniyar mutane da aljanu za ga waɗanda Allah ta'ala ya ɗora musu hukunce-hukunce na shari'a za ga suna bauta ma Allah ta'ala a kowane lokaci abin da zai nuna maka a kowane lokaci ka gani ibada akwai al'ibada al-mu'akkata wacce ake mata lokaci lokacin sallar azhar sai yayi zaka yi in bai yi ba ba zaka yi ba lokacin sallar asar lokacin sallar magariba lokacin sallar nisha haka na lokacin sallar asuba to muka ɗauki wannan lokacin waɗannan salloli biyar wanda yake wajibabbu ne akan kowa za a ga ana yin su ne a kowane zamani abin da zai nuna maka haka shine a lokacin da a lokacin da kuka ƙara ibada ku ta nan ɓangaren lokacin wasu za su shiga ina ba ta mun fahimci wannan da kyau kaga sallar magariba muka kammala muke jiran lokacin sallar isha ina fata mun fahimci wannan da kyau a daidai lokacin da muke sallar magariba a nan karfe nawa kenan bakwai saura minti goma kun gane ko to a daidai lokacin an ka ɗauki birnin maka tara saura minti goma ko dai zamana za ku fara magariba kenan su sun kammala isha to hakan ka ɗauki abin da kamar india ka dauki pakistan ka dauki sasanni na duniya za ga a lokacin da kuka kammala ibada iri kaza lokacin wasu za su shiga ka fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan haka wannan in ka dauki ibada wacce take almu'akkata kenan wacce ake mata lokaci ta yadda babu wani lokaci da zai huce muku face ya shiga ga wasu ɗaya kenan na biyu kuma sai ka dauki ibada wacce take mutlaka kamar abin da shafi karatun qur'ani lokacin da kai ka rufe ka yi izifi goma izifi talatin izifi sittin kai ko izifi biyu kai ko sha biyu kai lokacin da karfe lokacin wani zai buɗe ana fatan kun gano wannan da ke wannan kenan an gada ki ta'allumul ilmi wa ta'alimi koya da koyarwa karatu kenan lokacin da kuka kammala lokacin wasu za su fara kuma duk wannan ibada ce mai zaman kanta haka nan ka ɗauki sauran ibadu da aka shar'anta a lokuta ka ɗauki kiran sallah ka ɗauki tasbihi zikiri kenan lokacin da ka kammala lokacin wani zai fara sannan kuma za ga in subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi irin su Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah istighfari addu'a za ga wannan abu ne da ake shi a kowane lokaci ma'ana wai muna tabbatar da cewa Allah ta'ala shine al-ma'bud fi kulli zaman wanda ake bauta ma a kowane zamani za ga babu wani lokaci da zai kai rabin sakon face ana bauta ma Allah subhanahu wata'ala kan shi kenan wannan zai nuna mana mutum ya tsantsanta ibadarsa in ma bai yi ba akwai masu yi kullum da ke ko in ma mutum bai yi ba akwai waɗanda za su yi saboda haka kwanan mutum ya tsayaye mai kyau domin ya samu kyakkyawan sakamako Allah ta'ala ya mana muwafaka hakan nan gaduwa za ga akwai ibadu masu tarin yawa waɗanda yake an dauki kiran sallah za ga a lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah yana ibada kai ma da kake sauraron shi kana ibada dan annabi tsira da aminci Allah su tabbata gari ya ce idan mai kiran sallah ya kira sallah ku faɗa abin da mai kiran sallah yake faɗa kun fahimci wannan da ke ko in ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar in ya ce ashhadu an la ilaha illallah ba ce za ka la ilaha illallah ba kai ma zaka ce ashhadu an la ilaha illallah in ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ba ce ka sallallahu alaihi wasallam ba kai ma zai ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah to za ga ibada ce da da ake yin ta a kowane lokaci shine al-ma'bud fi kulli zaman wanda ake bauta mishi a kowane lokaci allazi la yakhlu min ilmihi makan shine wanda yake babu wani wuri da yake hukunta da sanin Allah la yakhlu min ilmihi makan babu wani wuri da babu sanin Allah a wurin ma'ana Allah ta'ala ya ilmin shi yana ko ina wannan kuma ya tabbata a ayata alqur'ani mai girma Allah ladzi khalaqa sab'a samawatin ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما علم الله تعالى ينا كوئنا isa ya ce la ya min ilmihi makan babu wani wuri da za a ce babu ilimin Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah shine wala ya shighaluhu sha'anun an wani sha'ani ba shagaltar da Allah ya bar wani wani sha'anin baya shagaltar da Allah ya baurani saboda me saboda kamalu kudratihi ka san shi sifofin shi sifofi ne cikakkun sifofi za a zato sha'ani biyu uku wanzu haɗu ya gada ce to a ɗaga eh gwamnati wannan da ke kuwa aure za a ce sai a ce a ah, to amma kuma ai ma zai tana da juna biyu ko dai ya so dai a daga an gama haihuwa a ɗaura wancan ko dai ga ana ta wasu dabaru yadda za a abin nan saboda ka shi Allah subhanahu ta'ala babu wani sha'ani da yake shagaltar da shi akan wani za ga wani kaya ne aka shigo mishi su wasu sun kusa shigowa gari wasu kuma suna cikin suto sai ga yadda zai tafa fitakar waɗanda za su shigo su shigo cikin kwanciyar hankali zai ga ya matar da shi wasu abubuwan da yake da ya tashi ma da su to Allah subhanahu ta'ala shi kwata kwata ba haka yake ba ba wani sha'ani baya shagaltar da shi ya ba wani subhanahu ta'ala jalla anil ashbahi wal andad shi Allah ya ɗaukaka ya barin ƙasa daga barin ashbah kamanceceniya babu wani abu da i kama da shi ba shi da kama subhanahu wata'ala a ce abu kaza shine kamar Allah subhanahu wata'ala ba shi da wannan kwata-kwata wal andad da kishiyoyi abin da yasa kuma ba shi da wannan likamali sifatihi min kulli waje min kulli wujuh saboda sifofin shi cikakkun sifofi ne ta kowace fuska ta kowace fuska yana da cikakkiyar sifa saboda haka baya buƙatar kamanceceniya da kowa subhanahu wa ta'ala sai ya ce laisa mithli shay babu wani abin da yake kama da shi wal andad da kishiyoyi saboda haka Allah ta'ala bai da kishiya kada wanda ya sanya mai kishiya ta bangaren muhabba so kada wani ya sanya ma Allah ta'ala yadda yake san Allah haka yake son idan Allah ta'ala yayi bayani yace wa minan nas min yatakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙar wasu koma bayan Allah ya zama na suna son su kamar yadda suke son Allah kun gani yuhibbunahum ka hubbilla suna son waɗannan kamar yadda suke son Allah to haka wannan akwai matsala kenan yana son Allah 50 50 bisa ɗari yana son wani Allah 50 bisa ɗari sai zama ne ya daidaita soyayyar da Allah da wani wanda take ita ce shirku ta suya kenan idin sauyikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa mujrimu to wanda ya yi wannan ya daidaita soyayyar Allah da ta wani Allah ta'ala ya ce zai banka shi a wutar jahannama to ina ga wanda soyayyar wani ta ɗara ta Allah a wurinsa akwai wanda yake zai iya rantse maka da Allah akan ƙarya yana sani amma ba zai iya rantse maka da wani da yake ganin shi da girma akan karya ba yana jin tsoron wani abu zai kama shi kaga wannan soyayya mata ta ɗara nesa ba kusa ba ina fata mun fahimci wannan da kyau a wanda yake in ka ga yadda yake sallah wanda yake wal musalli yunaji rabbahu in ka ga yadda yake sallah za ka yi mamakin a ce a gaban Allah yake irin wannan yana sallah a dungure yana sallah babu wasu sifofi na sallah tare da shi amma kuma da za ka gan shi shi din a gaban wani yana da shi sai ya gan shi ya ɗauki wuta gaba ɗaya duk wani abu na khushu'i da ake bukata ya tabbatar ma wani Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba karaman hatsari bane a babin tauhidi da aqida wannan kuma bi halatta ba kun fahimci wannan da ke ko saboda haka dole ne zamana ba wai mutum ya sanya ma Allah ya ji cewar sai wanda yake da gunki ne ya sanya ma Allah kishiya ba wani zuciyarsa ita ce gunkin nasa mu waɗannan misalai da muka bayar za su nuna maka abubuwa da yawa za ga wani yana sallah fa da yadda yake sallah daban inda wani zai kira shi a waya bayan ya kira shi a waya din ya fara magana da shi sai bai gane shi ba sai daga baya ya gane ai wane ne sai ya cire takalmi ya durkusa ya kuma abin da wafi akan waya kenan to me zaton kan a ce a gaba da gaba ne raka waɗanda yake kamar yadda ka san wasu sun riki gumaka a matsayin bauta haka wasu ka riki zuciyarsu a matsayin bauta ita suke bautawa domin abin da munanan akidu sun riga sun mamaye zuciya wannan kuma ba karamin bala'i ba ne wannan bai halatta ba sanya ma Allah madaukakin sarki kishiya ne kuma Allah ta'ala bai yadda da wannan ba inda kaga dai a babin ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah suna son waɗannan andad da Allah ta'ala ya ce da mala ya ce jalla anil ashbahi wal andad suna son an dadan ka hubbillah mai da suke san Allah wallazina amanu ashaddu hubbillah walau tara allazina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب دكران القيامة da wanda aka rike din da duk sun barranta da juna kuma wannan magana ita ce magana ta daidai mutum zai in za ka so shi ba hana ba amma wa za ka so wanda Allah ya ce ka so kenan yanzu san da kake mawa ne kana san shi ne dan Allah ya ce ka so shi ta yadda a yau in ya ce ka ki shi kawai sai ya kawo da kai ba wani abin nan saboda haka karka ban karka ci a ah, to yayi a dan Allah ya ce ka so shi ne kawai in Allah ta'ala ya ce ka ki sai ka ki shi kuma da yake ka so shi wa son limit ba shi yana cewa wai so hana ganin laifi kaji ya ce yana son yana son wani 100 bisa 100 to in yana son wani 100 bisa 100 yake son manzon Allah kun gane wannan da ke ko to sai ga yana son shi saboda haka tunda yana son shi yadda yake so sai ga yana ce baya ganin laifin sahi ne so hana ganin laifi sai ta cewa yana kaza ya ce shi bai ga komai a ciki ba nasu Allah salamatu wal afiya Allah ya tsare wa tanazzaha an sahibati wal aulad Allah ya tsarkaka an sahibati daga barin rikar mata subhanahu wa ta'ala wal aulad da 'ya'ya Allah ya tsarkaka da wannan saboda me saboda cikar wadatarsa yana da cikar sifa saboda wada ya ayyuhan nasu an antumul fuqara ila Allah ya kuma mutane ku ne gaba ɗayan kuma bukata zuwa ga Allah wallahu wal ghaniyul hamid Allah shine wanda yake alghani mawadaci alhamid wanda ake godewa saboda subhanahu wataala ya tsarkaka daga barin mata ya tsarkaka daga barin yaya saboda cikar kudararsa saboda cikar wadatarsa kar ka manta duk lokacin da ka ce Allah baya kaza Allah ba shi da kaza sai ka hararo sifa ta kamala in ka ce Allah ba da mata saboda me saboda cikar wadatarsa kun gane wani saboda cikar wadatarsa in ka ce ba shi da ɗa saboda cikar wadatarsa baya bukata wanda yake waɗannan abubuwa guda biyu kowanne mahaluki yana duk wani mutum yana bukatar su sai dan ya nema bai samu ba a gare mata wani yana bukata ya kai can an riga shi ya kai can an kasa shi ya rasa yadda zai yi ya ce a taimaka da addu'a din kuma ya kiyaye azumi wani sabi bil ladina la ta yi hatta yughnihum Allah min fadli wal aulad da yaya shi ma wani ya nema ya nema bai samu ba kuma kaga wannan mai da martani ne ga kiristoci nan su suke da aƙidar Allah ta'ala yana da mata Allah subhanahu ta'ala ya ce an na yi kuna waladun wa lam kulla lahu sahiba ta yaya za a ce Allah yana da ɗa ba shi da mata kuma cewar Allah ta'ala ya tsarkaka daga barin da mai da martani ne ga yahudawa da aqidar yahudawa uzairu dan Allah ne aqidar nasara masihu dan Allah ne wa qalat yahudu uzairu ibn Allah wa qalat nasara masihu ibn Allah zalika qawlun bi afwahihim yudhihuna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahum Allah an yufakun ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu wa ta'ala shine kuma lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk wani wanda aka ce mashi wannan ba Allah ta'ala ba to wanda ya faɗa din tintirin zindiki ne ba za a yi magana ga wanda aka faɗawa ba tunda wanda aka faɗawa bai sani ba na muka ce duk wata sifa da ka kore ka ce Allah bai da kaza sai ka hararo kishiyarta dan karka ce bai da mata wani ya dauka bai da mata ne kamar da wani abokin shi bai da mata a uzbillah wani abokin shi bai da mata ne dan an kasa shi ya nema ya nema bai samu ba wani ba shi da ɗa ne dan ba shi da mata to shi subhanahu wata'ala bai da su ne likamali ginahu dan cikar wadatarsa daga ko da sifofin Allah ta'ala bai da kaza bai da kaza ba ilimi bane kullum da shi sa asali babu korewa takaitacce ne sai ga korewa da Allah subhanahu wata'ala yake galibi yana korewa ne jumlatan a dunkule laisa ka mithlihi shay kaga wannan a dunkule ne tabbatarwa kuma wa huwa samiu al-basir hakan nan kuma qul ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ina fata mun gane wannan da kyau amma korewa kawai ga mana baka hararo sifa ta kamala ba wannan ba ba ilimi bane wanda yake cewa qubayyilatu la yaghdiruna bi zimmati wala yadhlimuna an-nasa habata khardal yace qubayyilatu wata ƴan kabila ce bata wuce cikin cokali ba la yaghdiruna bi zimmati ba za iya warware alƙawari ba sa warware alkawari wala zulimuna nasa ba sa iya zalunta mutane habbata khardalin ƙwaya ko komai kankantarta wannan ya ba su yi ko zargin su yi zamban su yi za ka ce zamban su yi saboda da ya kore musu da ya tabbatar musu da adalci ya ce ba sa saba alkawari ba ba sa saba alkawari ba ne don cika su a ba sa saba alkawari ne don tsoro an sun saba za a nakaɗa musu duka ya eh, wala na nasa ba sa zalinta dan sun zalinta in an tashi daukan fansa za a dauki wanda fi nasu in sun dauki ɗaya za a dauki goma to haka kenan da aka ce ba sa yi ba sa yi ne dan gajiyawa ba ba sa yi bane dan kamala saboda ko wannan ba ya ban su yi ba ka zo ka jinga cewa ba fari bane ba baki bane ba rawaya bane ba shudi bane wannan duk ba tauhidi bane ba shi da alaka ma da tauhidi wannan kwata kwata da su Allah salamatu wal afiya قال wa الله ونفذ حكمه fi جميع العباد Allah subhanahu ta'ala ya zartar da hukuncinsa a cikin bayi baki ɗayansu fi jami'i a cikin duka al'ibad na bayansa ya zartar da hukuncinsa cikin bayansa saboda kaga dai ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shi yake kasancewa duk yadda ka kai daga fati da tashi da hada wayoyi da wayoyi ne mutum yake hada suke tocin wasu ba ko tocin ba sa yi kwata kwata sun dauke wuta ya hada din ya buga wayar ya sa credit din ya kare ya sake sawa ya sake lodawa ya buga duk wata kafa da ya kama ya riga ya kama a manta tsinki abinda Allah ya so shi yake tabbata kuma idan mutum ya kudurta wannan wallahi zai yi baccin su hadda mishari ta yaya zaka yi baccin ka hadda mishari na farko duk wani abin da yake sanadiya ne na alkhairi hanya ce sanadiyya da zaka bi ta zuwa alkhairi zaka bi lura da ke ko sauran zaka bin ma Allah kenan kaga ba wa za ka kudurci cewar tunda har kai waɗannan abubuwa to kai a riga an gama komai to duk wanda yake da wannan tunanin shi ke kwana da bakin ciki amma za ka yi duk wata hanya ta al'asbab za ka kama ta sauran sai ka bar Allah in ya tabbata da mu ta sha'una illa an sha Allah rabbul alamin in bai tabbata ba kuma sai Allah ta'ala ya canza maka da wani abu kamar da makaranta karantuka daban in dai ka roki Allah ta'ala Allah ta'ala zai amsa maka kuma hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ko dai zama adalci ko zama falala al'adulu in mutum ya saba ma Allah Allah ya banka shi a wuta ya yi mai adalci ne in gano wannan in ya shigar da mutum rahama ya mishi falala ne dan ya san aikinsa bai kai shi ya bashi aljanna ba aikin da mutum yi bai kai ya bashi aljanna ba dubu gidan da mutum yake ginawa shi da karan kanshi yake gina dubu irin kudin da yake tara dubu da yake faɗi tashi ka jibi ka surata wani bangare kaɗan na aljanna da aka faɗa za ga wanda gidan da mutum yake ginawa a na duniya shi ke ginawa bai yi ɗaya bisa miliyan ɗaya na na aljanna dai tabbatacce ne wannan kuma ba tabbatacce ba ne ma inda kuma yan fadu ma inda Allah ba alwala da ke ko abubuwa da yawa za su gaba da shi ko ruwan sama iya gaba da shi ko ambaliya ta gaba da shi ko kuma a ce a masu bashi sun zo sun kai kotu an kada ma gidan kararrawa daga duk waɗannan abubuwa yana wanda yake ba a taɓa samun wannan aljanna in dai mutum ya shiga aljanna to alhamdulillah na fiya ne abadan Allah sanya mu daga cikin su za za ga wanda Allah ta'ala ya jarrabe shi adalci yi shi kuma ko a nan duniya idan ubangiji subhanahu wataala ya jarrabi mutum da rashin lafiya a karan kansa ko a iyalansa ko a dukiyarsa za ga adalci ne magabata suna tsayawa su yi karatun bayani wai mai suka yi anya akwai wani abu da suka yi akwai wani abu da ya faru ko dai akwai ibada da suke sun gajiya ko akwai saba ma duk waɗannan abubuwa yana koma ɗaya daga ciki kenan uban Allah madaukakin sarki yana neman ka darhama idan ka saba mai sai ya jarraba ka dan wannan ya dawo da kai sabanin mutum ya saba ma Allah kuma Allah ya turo mai dukiya ya sake saba ma Allah Allah ya hankado mishi ita to wannan sai ya ji cewar fa shi kan yanzu ya riga ya taka tsandauri sai ya ci gaba da barnashi ta yadda idan Allah ya kama shi ba zai kwace ba daman ba wannan Allah zai kama kuma ya kwace Allah ta'ala ya sauke la tumathilu al-uqul bitafkir Allah subhanahu wa la tumathilu al-uqul hankula ba sa musulta shi tafkir da tunani babu wani wanda zai ce zuwa yanzu ya kai ƙarshen tunani na Allah ta'ala ga yadda yake babu waɗanda suka yi a ɗin sun yi ba su samu nasara ba wani sai da ya faɗa ya ce sun karaɗa duniya nan gaba ɗaya da tunani ba abin suka tattara sai kila wakala wata mata aka ce mata wani ya rubuta littafi ya kawo dalilai dubu akan akwai Allah ta ce shi yake kokonto da ya ta yace shi kan ya dawo ya yi imani da imanin da cijuwan nan ba shi ne yake da yake da shakku ba saboda haka yanzu yake neman dalilin da zai da zai kawo da mai da wannan shakku ta ce shi ke shakku ita da ba ta shakku ba ta ma bukatar wani dalili kenan wallahi malamai an yi zamani wanda yake wasu sun karada duniya gaba daya ba irin zangon da ba su wuce ba ka abin da ya shafi tauhidi wannan kuma an lura haɗe shi da shinshin nan ya zo nan baya kaza an ce a ilimin tauhidi ba a zurfi a ciki ko ba a faɗin waɗannan ya ce ba a zurfi a ciki mutum ya zurfi a ciki sai ya ɓace a uzu billahi mina shaitanar wannan mummuna kalma ce ya za a ce ilimin tauhidi ne kuma za a ɓace ilimin da yake shine afdalul ilm tsaftataccen ilimi amma kuma yadda suke faɗa din dole tana tauhidi ne sai ga littafi guda na tauhidi babu Allah ya ce ba manzon Allah ya ce a ciki ko kuma da kyar ka sami ayoyi guda biyu da kyar a ce sun kai biyar a littafin tauhidi hadisi kuwa kai sa aka samu guda biyu ku ko babu yadda za a ce mutum ba zai bace ba irin wannan sai dai a dinga buga maka wasu misalai da waɗansu al'amura shi sama da ce la tumathilu uqul bit tafkir hankali baya masalta Allah ya ce ga yadda Allah yake wala tatawahhamu bil qulubi bai taswir haka nan zuciya kuma ba ta yunkurin abin nan siffar ta shi ce ga surar yadda Allah subhanahu wataala yake duk wannan korare ne ba a baro mutum ba a bar hankali ya ce ga yadda Allah yake ba na la majala lil ra'yi fi akan abin da ya shafi tauhidi ba ta cewar hankali a ciki mai Allah ya ce me manzan Allah ya ce sai a tsaye yana Allah ta'ala yana cewa kamar kamithlihi shai babu wani abun da yake kama da Allah subhanahu wataala yake tamka da Allah subhanahu wataala wa huwa as-sami'ul basir shi Allah ta'ala kuma shine as-sami'u mai ji al-basir kuma mai gani kun ga wannan aya babbar aya ce a cikin al-asma wa sifat in dai ana maganar al-asma wa sifat al-asma'u sunayen Allah wasu fa da sifofin Allah to aya da take miya ita ce wannan ayar laisa ka mithlihi shay kaga ta kori babu wani abu da yake kama da Allah subhanahu wataala wa huwa samiul basir sai ta tabbatar shi kuma Allah din shine as-sami'u mai ji al-basir kuma mai gani kun lura da ke ko kenan koda wani a cikin halitta Allah yana ji yana gani to ba irin Allah bane ina fata mun gane wannan da kyau ko da wani a cikin halittar Allah yana da ilimi ba irin na Allah ne ko da wani a cikin halittar Allah yana da sifata alhaya rayuwa ba irin ta Allah ta'ala ce tunda Allah ta'ala ya ce mana Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum shine alhayyu kuma yace yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayy kaga an samu alhayy a sifa na Allah an samu alhayy a sifa kuma na halittar Allah amma kuma ba iri guda bane kuma babu yadda za ka kore ma Allah ta'ala sifa ta alhaya sifa ta rayuwa ka tabbatar da ita ga halittarsa ko kuma ka tabbatar da ita ga Allah ka kore ma halittarsa ka ce halittarsa ba su da sifa na rayuwa wannan ba zai yi kun gane ko saboda haka abama Allah sama wa sifat wannan shine babu wani abu da yi kama da Allah saboda haka kenan idan Allah ta'ala ya ce yana da kaza yana da kaza sai ka tabbatar da su a yadda ya faɗa ka kammala kuma mun sha maimaitawa an samu ɗaya daga cikin sarakuna da suka gabata da abubuwa zafi yake zafi ce shi kan da yana da sarari da ya sa an cire wa huwar sami'ul bashir din nan ya kawo wa huwar aziz al-hakim saboda ka ka lura da kyau in dai makaranta ce da ake tauhidi da ba ta sunna ba to za a ga laisa ka misali shan na ake tsayawa ba a ƙara shi huwa sami'ul bashir saboda huwa sami'ul basir in sai ya ƙara shi to zai za ta zame musu wani abin nan wani kutse akan abin da suke so su cimma Allah ta'ala ya sauke amma kaga za ya ce wai ya cire huwal samiul basira ka huwal azizul hakim to in ya ce huwal azizul hakim shin Allah ta'ala bai siffata halittarsa da al'izza ba yace qalat mar'atul azizi turawidu fataha an nafsi yace walillahi al'izzatu walil rasuli wal mu'minin yace al-hakim wa laqad atana luqman al-hikma an ashkur lillah saboda ka za ga abu mafi sauki shine mutum ya tabbata ma Allah ta'ala abin da ya tabbata ma kansa قال رحمه الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سره وأخفى سبحانه وتعالى كنا له الأسماء الحسنى شي الله شيني وندي إكيد سوناي الأسماء سوناي الحسنى ما فيها كو دوما الحسنى مؤنث نينا نمي na ahsan ahsan mafi kyau husna mafi kyau Allah ta'ala lahu yana da shi ikhtisas kenan shike da wannan shike da al-asma kenan sunayen Allah ta'ala ba ɗaya bane sunaye ne masu tarin yawa ɗaya kenan na biyu al-husna duk sunayen sunaye ne masu kyau wannan kuma Allah ta'ala ya tabbatar da su a wurare da dama yake cewa walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha yake cewa qul du'u Allah aw du'u rahman ayyan da tad'u falahul asmaul husna haka ne yake cewa falahul asmaul husna Allahu la ilaha illahu lahul asmaul alhusna Allah ta'ala shi ke da al'asma sunaye ɗaya kenan husna kyawawan sunaye sunayen shi sunaye ne mafiya kyawun gaske kun fahimci wannan da kyau to abin da yake za ka sani na ɓangaren abin da ya shafi sunayen Allah ka sani abu na farko ba a sanya masu Allah sunan da bai sanya ma kansa ba ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda ka duk suna da bai tabbata ba ba a tabbatar ma Allah da bai tabbata daga Allah ba bai tabbata daga manzan Allah ba to ba a tabbatar ma Allah ta'ala shi kenan zunzurutun iya larabci mutum ba zai tabbatar ma Allah ta'ala da suna ba ɗaya kenan abu na biyu kuma ana tabbatar da sunan da Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi ne ba a mutsin shi ba za ka sanya ma Allah sunan da bai sanya ma kansa ba ba za ka yi musun sunan da Allah ya sanya ma kanshi ba wa zai iya mimita ba za wa zai iya mimita abinda na faɗa ɗaya kenan ka yi musun ya sanya ma kansa ba duk abu in mutum ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ya aikata barna in ya sanya ma Allah suna da Allah da manzahi ba su zo da shi ba wannan ya yi barna in ya yi musu sunan da Allah ta'ala ya sanya ma kansa wannan ya yi barna ɗaya kenan sai mu ji abu na biyu abu na biyu sunayen Allah ta'ala guda nawa ne gaba ɗaya sunayen Allah guda nawa ne eh ɗari ba ɗaya ko

ubangiji subhanahu wata'ala shi kaɗai ya bau mu shi sunayen sanin sa babu cin karo tsakanin hadisin da ya ce inna lillahi ta'ala tis'ana wa tis'ina asman illa wahid man asa da khalal janna babu cin karo tsakanin wannan Allah madaukin sarki ya faɗa harshen annabinsa ko yace inna lillahi ta'ala tis'ana wa tis'ina Allah ta'ala yana da sunaye 99 mi'ata illa wahid 100 ba daya hadisin bukhari man ahsaha da janna duk wanda ya kiyaye su wannan ya shiga aljanna ga hadisin ya kawo sunaye 99 sai kuma ga hadisi da ke cikin sunan na abu daud annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yake addu'a yace allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi indaka أن تجعل القرآن ربيع صدورنا أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدورنا yace Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka sammaita bihi nafsak da ka sanya ma kanka su kanka shi aw anzaltahu ko ka saukar a cikin littafin ka ga littafin ya qur'ani a min khalqik ko ka sanar da wani mutum guda cikin halittarka wani cikin halittarka a wista a farta bi fi ilmin bi inda ko kuma sunan da ka ban makanka saninsa kowanne daga cikin suna roƙon ka da shi ina kun ji addu'a kenan da ta zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga addu'a ce abin nan jami'a duk kaga ya hada sunayen Allah baki daya ina ka da wannan sunan ba wai ka ban duniya da lahira ba a'a an al qur'ana rabi'a abana qulubina ka sanya qur'ani ya zama shine kaza na zuciyar mu to kaga waɗannan al'amura wannan hadisi ya nuna mana kenan sunayen Allah ta'ala suna da yawa me alaka tsakanin wancan da wannan sai malamai suka ce wata hadisin da ke cikin bukhari Allah madaukakin sarki ya ware waɗannan sunaye ne 99 ya ce wanda ya kaza wanda ya kaza nasu an bashi aljanna kun gane ku walillahi al-mathalul a'la wannan baya hana cewar da aka yi hutun sakandare aka yi hutun first term ko hutun second term sai ka tara yara ka ce to duk wanda ya haddace jizo amma zan ba shi naira ɗari biyar sai nuna kudan ka gaba ɗaya naira ɗari biyar ne eh a'a bai nuna naira ɗari biyar ba ne wannan kawa da shi ne na wanda ya yi kaza kenan da Allah ta'ala ya ce yana da suna ya casa'in da tara wanda yi kaza nasu zai shiga aljanna shine sakamakon wanda iya abin da nasu sai mu dawo man ahsaha wanda ya kiyaye su abu na farko shine iya furta su iya faɗan su da baki kada mutum ya faɗe su da yaren da ba larabci ba ya ce ya haddace sunayen Allah ɗari ba ɗaya ya koro su ya zama na duk da yaren shi ya faɗe su ba da larabci ya faɗe su ba ya zo karanta alhallaku sai ce alhallaku kaga alhallaku wanzami kenan alhallaku Allah kenan shi dai zai ce alhallaku kaga ba sunan Allah ya faɗa ba kwata kwata ba shi da alaka da sunan Allah wannan kuma yana ta saboda haka sai tsaya ya koyi sunayen ya hurta su yadda ake hurta su kuma wannan babu yadda mutum zai iya sai ya je makaranta kun bai ci wannan da kyau abu na biyu ya san ma'anar su kada ya zama na ti ya karanta su amma bai san wace ma'ana suke kunsa da shi ba abu na uku ya yi aiki da abin da ma'ana ta kunsa to shine ma'anar man ahsa da khalal janna ibn qayyim yana da magana mai fadin gaskiya ka abin da ya shafi al-asma wa sifat mai sharhin kitab tauhid taysir al-aziz al-hamid ya kawo waɗannan maganganu din sosai da sosai lahu al al husna Allah ta'ala yana da sunaye kyawawa was sifatul ula yana da sifofi madaukaka yana da sunaye yana da sifofi kuna ji da kyau ko to ka sani duk suna na Allah madaukakin sarki yana da sifa da Allah ta'ala ya ce shi Allahu ne ai shi ne al-ma'aluhu bi haq shi ne siffar shi ne wanda ake bauta da cancanta ɗaya kenan da aka ce ar-rahman shi ne zur rahmatul wasi'a ma abocin rahama mayalwaciya duk suna yana da sifa alhayu shi ne raye yana da sifata alhayatu kun da ke ko al'alim masani yana da sifata al'ilmu kenan alƙadir yana da sifata alƙudura kenan tsoraka duk sunaye na Allah maɗaukin sarki suna da sifa ya ce wa sifatul ula al'ula jam'i ne na na me kenan hmm? al'ula fa hmm. jam'i ne na uliya kaga a'ala muzakkar uliya mu'annas ula jam'i kun gane ko wasifatul ula yana da sifofi madaukaka to su sifofin Allah madaukakin sarki babu suna a cikin su misali yana da cikin sifofin Allah ta'ala istawa alal arshi ko ya daidaito al arshi to ba za ka ce sunan Allah mustawin ba kun lura da ke ko na'am sai Allah madaukin sarki ya ce walillahi asma'ul husna Allah madaukin sarki yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha ku roƙe shi da su da sunaye din kenan to tunda ya ce a roƙe shi da su ana roƙon Allah da sunayensa kenan ko to kenan ana roƙon shi da sifofinsa kullum kyau ana roƙon Allah da sifofinsa taba'an da sunayensa tunda kace ya Allah ya alhayyu alqayyum ka ka roke da sunan shi alhayi da kuma sifarsa ta alhaya kuma nan sallam yayi addu'a ya cewa wa uzu bi nuri wajhika kaga wannan kuma ita ma sifa ce ar-rahmanu alal arshi stawa malai yace ar-rahman Allah madaukin sarki ya ar-rahman shi mai rahama alal arshi akan al'arshi ne istawa ya daidaito subhanahu wata'ala kenan kuma magana akan abin da shafi istiwa'i magana ce da zamu yi ta a lokacin da malam yake tattauna maganar Allah subhanahu wata'ala yana sama ina fata mun fahimci wannan da kyau ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a wurare guda bakwai a cikin qur'ani cewar shi ya daidaito akan halashi wannan wuri shine wuri na uku ko na hudu araf yunus ra'adi baha wuri na hudu kenan da ya faɗi cewar ya daidaito akan al'arshi kuma idan muka ambata dazu naka shine kai imani da abin da ya fara da in mutum ya ce ba haka ba to yanzu yana cin gyaran Allah kenan uf billah Allah ya ce antum a'lamu amilla lahu ma fi samawat ga Allah kadai yake duk abin da ke sasannin samai bakwai wa ma fil ardi da duk abin da ke kase bakwai nam as-samawat sai ta zo da jam'i za muka ce sammai mu muka ce bakwai duk da ayar bata ce bakwai ba mun faɗi bakwai ne saboda fassarar waɗansu ayoyi walil abin nan تسبح له السماوات السبع وما فيهن وما في da kuma abin da ke kase bakwai malamai suka ce kasa ma bakwai ce kamar yadda sama take bakwai saboda Allah ta'ala ce Allah ladzi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna sai dai babu jam'in sama kasa bakwai ne da alarabci a ce al-arduna larabawa yana musu nauyi su ce al-ardun kamar yadda suke yake da sauki su ce as-samawat to manta ba abin da ke da wahala a wurin Allah da za a ce yana musu wahala su ce al'ardun yana musu sauki su ce as-samawat wannan bai da wahala a wurin Allah sai duk da yake an sauka da qur'ani ne da larabcin sai aka bi usulubin larabcin kun gane kun gane wannan da kyau ko amma wacce ayar sai ta nuna sammai kasa bakwai take kasa bakwai ne game da sammai suke bakwai kene duk abin da ke sammai lahu ma fi samawat ga Allah kada yake abin da ke sammai bakwai wa ma fil ardi da duk abin da ke kase bakwai wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin su wa ma ta tathara haka nan da abin da ke karkashin turbaya duk na Allah ne subhanahu wa ta'ala kenan san wani shike da shike da sifa ta kamala duka nashi ne to kuma wannan zai nuna maka hankalinka sai ya nutsu sai ya kwanta alhamdulillah na Allah ne sai ka roƙe shi shi kadai kai ka san da na wani ne a ko aka ce nashi ne zaka ce to abin sai a hankali ina fatan fahimci wannan ashe wannan rahama ce ga bayi na yanzu ka san na waye kullu na Allah ne kenan sai ka roƙe shi kai tsaye ba abin da zai shiga ba abin da zai tayar maka da hankali dan inda Allah ta'ala ya danka wani abu a ciki ga bayinsa to da an da an abin nan Allah sa'ana Allah ta'ala ya sauke ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa in tajhar bil qawli har idan ka bayyana maganarka to ka sani fa innahu ya'lamu sirra shi Allah madaukin sarki ya san abin da aka koyi wa akhfa ya san abin da ya dan fado zuciya ya wuce ka san akwai kudurin da kake da shi a zuciya ka himmatu za ka yi abu kaza amma ba wanda ka gaya ba ina ba ta fahimci wannan da kyau watakila har ma mutum ya kama hanyar zartar da wannan abun amma kuma bai gaya ma kowa ba wani jina da kyau wani shine asir wa akfa shine abin da ya dan kangaro zuciyar kawai ya wuce shi ko tsayawa ma ka yi tunaninsa bai yi ba irin wanda Allah baya kama mutum da shi din nan mutum ya ji cewar kawai yanzu a ce kawai a uf billahi minash shaitanir rajim ya saki matarsa ko zuciya shi kawai ta nuna mai matai ya tasa ya ga wannan ba ma a kama mutum da shi ya riga ya wuce to kaga waɗannan abubuwan da ma abin da bai tsaya a zuciyar ba balle har ta tunaninsa da ma abin da ya tsaya a zuciyar ta tunani duk Allah ya san su ina ga abin da ka faɗa wanda ka bayyana kenan da mutum ya bayyana da mutum kada ya bayyana Allah ta'ala ya sani kenan wani yana nuna mana birin kasar ilimin Allah subhanahu wa ta'ala سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار أحاط بكل شيء علما وطهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم ما لا أحاط بكل شيء علما شيء الله مدوكين سركي يا كيوي كومي دا كومي دا إلمنسا ma'ana ilmin sa yana ko ina kamar yadda muke magana a can sama alladhi la yakhlu min ilmihi makan ilmin sa yana ko ina subhanahu wata'ala wa qahara kuma yarin jayi kullu makhluqin duk wani abin da aka halitta ubangiji subhanahu wata'ala yarin da yashi izzatan da karfin iko wa hukuman da hukunci duk wani abin da Allah ta'ala ya halitta hukuncin Allah yake bi in bai ba hukuncin Allah shar'i ba zai bi hukuncin Allah kadari Wani jina da kyau in bai bi hukuncin Allah a shar'i ba zai bi hukuncin Allah alƙadari in ya bi hukuncin Allah a shar'i a shi ne zai samu lada in ya bi hukuncin Allah alƙadari alkauni ba zai samu lada akan wannan ba ko ya kiyaso in Allah ta'ala ya kimsa ya turo bayan gari dole ya fita ta ta ta ta ta ta ya tafi je wannan ya bi hukuncin Allah alƙadari kenan ko da ku yaƙi yin alwala ko da ku yaƙi yin kaza yaƙi bin hukuncin Allah a shari'i wa wasiya kulle shay'in rahmatan ubangiji subhanahu wataala ya ya wadaci kowanne irin abu rahmatan da rahamarsa wa ilman da ilminsa rahamarsa wa rahmati wasi'ar kulle shay rahmata kuma ta yalwaci kowanne irin abu in ji Allah subhanahu wataala wa a kulle shay'in rahmatan wa ilma kuma ya yalwaci kowane irin abu da rahamarsa da ilminsa ya alam ma na aidihim shi Allah subhanahu ta'ala ya san duk abin da ke gaban su wa ma khalfahum ya san abin da ke bayan su wa la yuhituna bihi ilma su ba sa kewaye Allah ta'ala da ilminsa ba sa sanin Allah baki daya asali ma ba sa sanin sai abin da ya sanar da su kullu da ke ko shi ya san su amma su ban san shi ba wala yuhituna bihi ilma ba sa sanin wani abu na Allah subhanahu ta'ala sai abin da Allah ta'ala ya sanar da su kenan duk wani abin da Allah ta'ala ya sanar da mutum na sifofinsa shi Allah din to abin da ya so kenan a sani saboda haka sai a sa iyana lura da ke mansufun shi Allah subhanahu ta'ala wanda ya siffantu ne bima ba bihi nafsahu da abin da ya siffanta kansa da shi fi kitabil azim a cikin littafinsa mai girma ya sifantu da abin da ya siffanta kanshi da shi a cikin littafin sa mai girma wa ala lisani nabiyil karim kuma ya siffanta ya siffanta kansa da abin da ya siffanta shi da shi akan harshen annabinsa mai girma wanda yake mun wannan magana ɗazu da waɗannan hanyoyi guda biyu da su ne ake tabbatar da siffofin Allah maɗaukin sarki ko dai zamana Allah ta'ala ya tabbatar da wannan siffa tashi a cikin Qur'ani babu yadda ka iya sai ka tabbatar ka yi imani shine abin da ake bukata daga gare ka ko kuma ya zamana a'a manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne ya sifanta Allah da wannan a cikin ingantaccen hadisansa shikenan malai ce wa kullu ma jaa bihi ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل أهدته إلى ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما لك wa kullu ma ja'a fil qur'an kuma duk abin da ya zo a cikin alqur'ani mu kiyaye da kyau kenan wannan yana cikin shika-shikan imani da qur'ani duk abin da ya zo a cikin alqur'ani ɗaya kenan aw saha anil mustafa ko ya inganta daga wurin zababban Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama no kenan biyu min sifatir rahman daga cikin sifofin Allah mai rahama duk abin da ya zo a qur'ani da duk abin da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na sifofin Allah mai rahama wa jabal imanu bihi ya zama wajibi kai imani da shi kuna jana da kyau ya zama wajibi kai imani da shi abin da fa ya gagaro su kenan su imani da shi kawai zuciya ta yadda haka ne shine abin da ya gagare su kuma shine abin da aka daura ma zuciya dan kamar yadda ibnu abi zaid ya faɗa muqaddimar risalarsa ɗaya kenan na biyu wa talaqqihi bit taslim kuma ka karɓi wannan abin da sallamawa ka ce ka sallama haka ne wal qabul da amincewa wa tarku ta'arrudi da kuma barin ujurowa lahu ga wannan abin birraddi ta karyatawa wa ta'awili ko karkatar da maganar ko karkatar da ma'anar wa tashbihi ko kamanta wannan da wani wa tamsili ko daidaitawa wa ma ashkala min da yawa wa ma ashkala wa ma min zalika abin ya rikice na waɗannan bayanai na sifofin Allah maɗaukakin sarki ɗin ashkala abin da ya rikice ku lura min zalika na hakan wajaba isbatuhu lafzan ya zama wajibi mutum ya tabbatar da shi ya tabbatar da lafazin wa tarku ta'arrud li ma'ana kuma mutum ya bar kutsawa cikin sanin ma'anar sai malamai suka ce mai mana yake nufi da wannan shin yana da da a tafawai suka ce a al'amurra kamar haka ayoyi na a ko waɗanda suke ma'anoninsu a fili suke lura da fahimtar mutane lura da ke ko akwai abin da yake kai kana ganin shi a fili yake ko akan waya aka tambaye ka za ka yi fatawa a kai wannan abin kuma ya rikice mu wani ana samun irin wannan ko ba a samu za ga wani abu ka gane shi iya ganewa kuma a daidai wannan lokacin shi ke wahalar da wani kullum da ke ku ashe kenan da mala ya ce wa ma ashkala min zalika abin da ya rikice rikicewa ce nisbi a lokacin da kai ya bayyana a gare ka ya rikice ma wani abin da ya rikice ma wani ya daidai yake da wani saboda haka abin da ya rikice maka sai ka tambayi wanda yake ya dara ka ilimi wa fawqa kulli dhi ilmin alim to kafin ka tambayi wani da ya ɗara ka ilimi menene matsayinka sai malam ya ce jaba isbatu lafazan ya zama wajibi ka tabbatar da lafazansa wa tarku ta'arrudi li ma'ana kar ka kutsa wurin sanin ma'anar shi har sai ka je ka nemo kullum da ke ko kenan yana nuna kenan ba wai yana nufin a'a kawai ka ce ka sallama ka fawwala ma Allah sanin ma'anar a'a lafazi da ma'ana wajibi ne ka san su abin da yake aka hana ka shine alkaifiyya ka san ya kafiya take wa nuraddu ilmuhu ila qa'ili sai mu mayar da ilimin wannan abun ga wanda ya faɗa wa naj'alu udatuhu ila naqili sai kuma mu sanya sanin hakikanin ma'anar ko sifarsa ga waɗanda suka rubuta ittiba li tariqi rasikhina fi ilmi wannan mun yi haka ne dan bin hanyar ar-rasikhina fi ilmi waɗanda kafa su ta nitsi a ilimi su waɗanda kafa su ta nitsi a ilimi haka suke yi allazina asana Allahu alaihi fi kitabi wanda Allah madaukin sarki ya yabe su a cikin littafin sa al littafin nasa da yake mai bayani da qawlihi subhana inda Allah ta'ala ya ce kone fil ilmi waɗanda yake kafafuwansu sun ya ilimi kasan wani zai ce ilimi ilimi kogi ne ko sai ka tambaye shi na ya kawo mai eh ya kawo mai ya tsansa na kafa duka sun shige ciki ko ko a'a tafin kafan ne yake ciki ko kafan ma bata shiga ba za ka ga wani kafa shi ta nitsa ilimi ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗa mashi ilimi baki ɗaya za ga shi yana fata mun fahimci wannan da kyau to waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da su masu ilimi ne warrasu kone fi ilimi waɗanda suka nitse suka san hakikanin ilimi ya na suna cewa amanna bihi mun yi imani da wannan su malaman sun ce sun yi imani to ina gani ina ga kai ina ga su ina ga sauransu kullum min inda rabbina duk gaba ɗayansu da muhkamat din da mutashabi din kullum min inda rabbina duk gaba ɗaya daga wurin ubangijin mu suke duk gaba ɗaya daga wurin ubangijin mu suke to wannan shine matsayar da ake so mutum ya kasance kuma ita ce abin da ta gagara ga wani ya ce ya yi imani da abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi ina sai ce ina yanzu aka ce Allah ya daidaito akan al'arshi kai ma Allah mahalli kenan ah, kai ka faɗa ko shi ya faɗa shi ya faɗa kuma ya ce wannan da kyau ya ce kai ma Allah mahalli kenan to shi da ya ce yana ko ina bai mai Allah mahalli ba ya ce yana mina yana kaduna yana kano yana lagos yana fatakwal mahalli nawa kenan yayi yayi mahalli da yawa kenan tsoraka ka mu sani a wannan gabar abin da ya zama wajibi a kanmu na abin da ya shafi sifofin ubangiji subhanahu wataala na farko al'imanu bi nususiha imani da nasusun sifofin ayoyi ne ko hadisi kamar yadda malam ya faɗa kun da ke ko ɗaya kenan na biyu kuma wa watiqadu anna mashtamalat alayhi min al-ma'ani haqqun ala haqiqati kuma duk ma'anonin da suka kunsa gaskiya ne haka suke a haƙiƙanin su ba wai majas bane ba majas kun da ke balle a ce balle da hudun nan ai da ratahu wasu ka ce a ya dahu ni'matahu wai faɗa masa haka in sun ce ni'matahu Allah ta'ala ce wani ta'udu ni'matallahi la tusuha kuma ni'matahu guda biyu kuma Allah ta'ala ce la tusuha ba za ku iya kiri da ke suwa haka nan da suka ce kudura tahu kudura Allah to Allah ta'ala ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim saboda haka abu na gaba hamluwa ala zahiriha nasosi ka dauke su yadda suka zo shikenan yadda Allah ya faɗa haka zaka ce na uku itikadu anna lissifati sifati sifofin suna da suna da kaifiya amma Allah ta'ala kadai ya sani lura da ke ko Allah ta'ala ya kadai ya sani abu na hudu kada mutum ya kankan ba wurin sanin binciko waya waɗannan sifofi suke zamu mu karanta maganar Imam Malik ibn Anas wani ya tambaye ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa wa kayfa stawa ce al-istiwa ma'lum wal kayfu majhul Imam Malik ya ce a fitar da shi ya fitar daga cikin majalisi ya sa a fitar da shi dan sai ya jefa wa mutane shubha a cikin addini Allah ta'ala ya sauke saboda haka ka'ida wa tarku ta'arrudi lahu birrad arrad shine at-takfif kada mutum ya karyata Allah ta'ala ya ce yana da kaza ya ce ba shi da su to wannan ya karyata kenan karyata Allah kuma wannan kafirci ne babu shakku akan wannan ɗaya kenan malai ya ce wa ta'awil da tawili at-ta'wil kuma shine tafsirin nususu sifati bai gairi ma arada Allah biha wa rasulu fassara nasusun ayoyi ba yadda Allah da manzon suke nufi ba sabani yadda sahabbai da tabi'ai suka fassara wannan shine tawili amma sai ka ji wani yana ce a to kun ce ba tawili to in kuka ce ba tawili Allah madaukakin sarki yana cewa man kana fi hadhihi a'ma huwa fil akhirati a'ma kun duk wanda yake a duniya makaho ne a lahira ma makaho ne kun ce ba tawili kenan duk makaho a duniya makaho ne a lahira kuma abin mamaki sai gaji yana cewa shi masanin qur'ani ne inda ya inda hakikanin sanin qur'ani ne mai suratul hajj ta faɗa afalam yasiru fil ardi فتكون لهم biha يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار walakin تعمل القلوب التي في صدورهم saboda da mutumin da ya ce ai walaki abin da man kana fiya zai a'ma wanda ya kasance a duniya makaho ana nufin makantar zuci ce ai qur'anin ne yayi magana makantar zuci ita fa inna la ta'mal absar ido baya makancewa walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zuciyar da take kira za ita ce ta makance zuciya ko in ta makance ganin ido ba zai fa'ida ba Allah ta'ala ya sauke shi kuma batun tawili yana da fuskoki kamar haka fuska ta farko in kana an ijtihadi in ya zama ya yi tawili ne ta ijtihadi idan ya yi ijtihadi ne ya yi tawili kuma ya yi daidai yana da lada guda biyu in ya yi ijtihadi ya yi kuskure yana da lada guda na ijtihadin da yi amma fa a abin da ake mai ijtihadin in gane ko abin da ya shafi al'asama wasu ba ijtihadi a ciki sallamawa ne kawai ake yi kenan ba maganar na mutum ya ce zai ijtihadi watakila yi daidai watakila in yi daidai yana da lada biyu in yi kuskure yana da lada ɗaya ba magana ijtihadi sama wasu sifat ɗaya kenan na biyu ya zama ya yi ijtihadin an hawa wata ta'assubi dan son zuciya da makankale ma wata bakar al'ada amma wannan wajen filoga za za ga kamar yana da ta cewa a logan larabci wannan fasikanci ne kullura da ke ko na farko in yi daidai mutum yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada daya amma idan abun ana mai ijtihadi in ko ba mai ijtihadi kwata kwata ma batun lada bai taso ba kamar magana da muke magana tauhidi ba magana ijtihadi a ciki sallamawa ne kawai abu na uku ya kasance ta san zuciya ne da bakar al'ada kuma kwata kwata ma bai yi daidai da fuskar larabci ba wannan shi kuma kafirci ne tsantsa kafirci ne tsantsa Allah ta'ala ya sauki in an ce ka bada misali ya za ka bada misali Allah ta'ala ya ce inna Allah ya kuma an tadhbahu baqara Allah yana umarta ku yanka saniya sai suka ce saniya ita ce Aisha kaga wannan arni ne kai tsaye babu shakku akan wannan nan babu larabcin da yake dauki baqara yace Aisha wai yana sa Aisha fa zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan arni ne gaba daya dan babu wani waje ina na larabci da zai dauki wannan nasallahu salamata wal afiya saboda abin da ya shafi tawili sai mutum ya fuskanci waɗannan abubuwa amma abin da ya shafi tauhidi ba maganar ijtihadi akai alaikum salam da yake cewa kalmar tawili da suke ma waje yake ma suke ma istawa da istawla yana da wajihi a larabci in yana da wajihi a larabci sai su zama fasikai kenan in bai da wajihi a larabci sai su zama kafirai kenan ina fata mu fahimci magana kun bai ci magana shi da kyau ko istaula shine mallakar abin da ba ka da shi da ƙarfi shine ma'anar istaula yisa suke kafa magana istawala bishirin alal iraqi min ghairi saifin wala damin min iraqi bishir ya mallaki ƙasar iraki wanda yake kenan da ba tashi ba ce daga baya ne ta zama tashi kuma da yake ma'anar istawala yana ɗaukan mallaka da ƙarfi sai ce na bishir min gairi damin min gairi saifin wala damin ba jini ba takobi lura ke ko kuma saboda tsabagen da musul basirati wai da kuma baitin ake kafa hujja wanda yake makami ne a kansu kaga muka dawo maganar istaula ma'anar shi ta larabci shine mallakar abin da baka da shi da ƙarfi abubuwa nauke kenan biyu abin da baka da shi ɗaya da kuma ƙarfi biyu kenan na farko al'arshi na waye na Allah ne ba na wani bane da za a ce ya mallaka na biyu kuma ba da ƙarfi bane kenan kaga wannan ba shi da wajihi lafazin la istawla din kwata-kwata bai dauka ba ibn qayyim yana da hudud da ima istawa da magana istawla wajen sama da ɗaruruwa ta cewar larabci ba zai dauki wannan ma'anar ba sai dai ban wani malami yana kafartar da su ba sai dai ana fasikantar da su ne akan wannan ina fata mun fahimci wannan da ke ko la'alla malaman sun gano yana da wani wajahi na larabci din kenan ɗaya kenan abu na biyu kuma abin da zai nuna maka haka ya dangana ga inda mutum ya sha garin mutum da yanayin ilimi a lokacin yana tasiri akan mutum sai mutum ya tsunduma ba tare da ya sani ba malamai magabata suna ba da hanzari ga wanda ya rayu ya ɗauki aƙidar istawa da ma'anar istawla a matsayin na ilimi yake ganin kamar haka ne sukan ba su uzuri da fata Allah ta'ala ya fi mana baki daya amma waɗanda suke ganin a'a suna da wata ma'aribu ukhra sun gane hakikanin gaskiya kawai don cimma wata mummunan manufa ne to irin yadda malamai suke bai ma wancan hanzari ba sa bai ma wannan hanzari na Allah salamatu wa afiya sai malai ce ina gani ya kamata mu tsaya na darasi na gaba sai mu dan maimaita sai mu ci gaba insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik